Barka da zuwa tashar tsakar gida. Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Daraja ɗaya, kashi na goma sha ɗaya. Wani daɗi ne ma mai zuciya sauda ganda ta yi karima ta ɗauko nodar gami da umarta su shukar su biyu ta su karɓo biskit. Da saurinta ta share fuskarta ta nemi wuri ta zauna. A haka suka shigo, shukar dai tana binta da kallon sani don kuwa duka duka bai fi so biyu ta taɓa ganin ta ba. An kan bi ma taɓa ganin ta ba, Sai gaishe ta ta amsa tana mai jiran suka zauna a gefenta. Ta mai da dubanta ga Karima gami da mika mata hannu alama ta bata Nudrat. Cikin dariya ta mika mata ita. Ta karbe ta da sauri gami da rungume ta a cikin jikinta. Banda godiya babu abin da take wa Allah. Yau ita ce da 'yatta a zahiri ba wai a hoto ba. Yadda da ta yi watsi da ita tun tana cikin shawul a dalilin kuɗaɗen da ba su amfane ta da komai ba a ƙarshe. Kai canta. ta cire ta daga jikinta ta kura mata idanu ita ma zuba mata idanun da kyawawa ta yi kafin ta hau wasa da dan maballin adon da ke gabar rigarta tana da ƙara dariya saboda ta saki gami da sumbata gushi da kuncinta su ne su shuka sai suka zama yan kallo hannun su da biskit din da karima ta basu sai dai basu ko bude ba sai ma suka zuba su da idanu kamar sun samu talabijin an kara da ta suna kallon ta sai ta dan ji nauyi don haka ta ci gaba da jijjiga nodar ba dan tana kuka ba a haka take jansu da hira tana tambayar mutanen gidansu da mamaki suke amsa mata kai ya aka yi kika san sajiya ciwon shukura hakan da ta faɗa sai ba sauda da karima dariya cikin murmushi da ta amsa mata ni ma yar ku ce ai to ai ban taɓa ganin ki ba faɗin ansar Kafin ta amsa sai ga murya Ismail yana faɗin su fito su wuce. Hankalin sau ya tashi, ta zaro idanu tana duban Karima da ke mika mata hannu. Alamar ta bata nudarar ta hau girgiza kai, su ko yaran tun suka yi huf suka fita, dan har Mustapha ya zira takalmi. Ina nudarar din mu gaisa, faɗin mu ne da ke na wacce ke shigowa rumfar. Ta zuba musu idanu sai kuma tausayin sau ya kama Kuka sosai sau ke yi tana mai daɗa rungume ɗiyarta. Ji take wani kunci na mamaye ko ina na jikinta. Ji take kamar ba za ta iya bayar da ita ba. Hakuri zaki sauda, kin ga har sun fita. Ai da sauki ma tun da kawo ta a ganta. Ita dai Sauda kamar ba da ita Munira ke magana ba, kuka sosai take yi tana mai girgiza kai. Komai da ya wuce ya dawo sabo a wajenta. Inna ma ta shigo ta hau lashi sai lokacin ta dubi Inna. Inna ta na tuba, wallahi ba zan sake aikata makamancin abin da ya ga Mustapha ba. Ki tambaye shi kice mai da ni zan raina da Zan zame wata uwa ta gar na yi alkawari. Haba, ko akan da kika so haihuwa ai sai haka. Ki sanya wa zuciya ki haƙuri ki miƙa lamarin ki ga Allah. Wata rana sai labari. Faɗin Inna kenan. Jikin Sauda ya yi sanyi. Ismail duk yana daga kofi na sauraron su. shi ɗin ma ya tusa wa kanwansa ko babu komai naka naka ne bai ci uban ba sai ya karasa gami da mika mata hannu ita ɗin ma ba musu ta mika masa nudrat wacce kamshin turaren ta ya gama mamaye ilahirin jikinta tana ji tana gani ya fice da yarta wacce da tuni yanzu tana tare da ita tana renanta ta miƙe ta fice zuwa ɗakin su kuka sosai ta shiga yi tarihin rayuwarta gaba ɗaya babu daɗin ji a cikin abin da bai kai shekaru biyar ba ta yi aure biyu kowanne ta badda Ahmad bai samu kulawar ta ba ballantana kuma Nudrat wacce ko shayar da ita bata tsaya ta yi ba ta cutar da rayuwar yaranta fatan da abin ya wuce haka Rana haka ta wuni babu ko dukan walwala. Haɗuwar da ta yi da Nudrat bai sanya da mota ta ragu ba. Komai ji ta yi ya fice mata arai. Tun suna rarrashin ta haddai suka zuba mata ido. A mota ko shukurar da an ke faman yi wa Mustapha zuba a hanyarsa ta zuwa gidan ba, wanda ya fi kusa da inda suke. Cikin hira Shukura ke bashi labarin wata a gidan siya Ismail, mai kama da inda ta ɗauki Nudrat tana faman kuka. Gabansa ya faɗi, ya dubi shukura ta madubin motar. Shukura, ya aka ce miki sunanta? La, na manta ban tambaya ba yaya, amma yawwa, wai ta ce ita ma 'yar uwan mu ce. ya rantsa idanu kaɗan sa'ilin da aka tsere su a junction tana da idanuwa sosai eh eh har suna haɗa baki da ansar wanda shi ma ke son a saurare shi kuma ma har kista yau bibin saudat ya kira sunanta cike da karsashi zuciyarsa babu daɗi ya sa ya ɓaci ainin a hankali ya buɗe idanunsa jin ƙarar hon da ya cika shi a zuciya fisgi mota har sai da nutura ta firgita gami da kwali ihun kuka Ba shi ne moje ya yi fakin jakar kayan abincinta da ke bayan mota ya ɗauko gami da fidda ruwanta ta sha da yawa kafin kuma ta hawwasa da shi wani murmushi ya saka mata kafin ya miƙa wa shukurar ruwan ya ja motar ko mintuna uku bai ƙara ba suka isa gidan sai ba bai iya shiga ba sai da ya saita kansa da taimakon addu'a a hankali ya fito nudar daga cikin kasit ɗinta sannan shi ma ya fito sai ba ta ji daɗin ganin yayanta a nan suka ci abinci ita ta haɗa nudar nata abincin ta bata kafin kuma su wuce gidan yayansa Hafsa ita ma sun ɗan zauna mata har bayan la'asar sannan suka yi gida sai bayan magariba sannan ya nufin zuwa gidan su Zahida tare da Walid wanda ya kafi sai ya raka shi gidan babu laifi ya haɗa daidai gwargwado suna nan tsaye a haraba gidan sai ga ibudurwar da bata wuce shekaru goma sha ɗaya ba ta nufo su har ƙasa ta durƙusa ta gaida su kamar yadda uwar ɗakinta ta ta gargaɗe ta a ƙarshe ta yi musu jagora zuwa ɗakin saukar bakin gidan zaman su bai fi minti biyu ba har Mustapha ya soma ambatan su tashi su tafi walidai sa sai suka shaki kamshin haɗaɗɗen turaren da ya dake hancin su babu sallama ta sanyo kai falon wow ne furcin da walidai a hankali yadda Mustapha ne kaɗai zai ji sanyi take da wani haɗaɗɗen jalleshi mai duwatsu ta yafa farin mayafi ɗan gundu a kanta wanda babu ɗan kwali doguwa ce yar siririya haka zalika fara ce tas gashin ta har baya buya saboda yawansa kyakkyawa ce kwarai ta yi ado har ta gaji kafa ta sanye da flat shoe kallo ɗaya mata bai ƙara marmarin yinsa ba a dalilin 'yan iskan ɗinki na rigar da aka yi wa kayan babu abin da ya goyi halittar surar jikinta kusan za su yi sa'anni da mustapha don ko ba a faɗa ba za ta yi talatin kofi ta zauna gefen mustapha tana mai duban su a hankali take taune cingam tana wani limshe idanu Sannunku, ku an wani lafiya walid ne ya amsa fuska a sake cike da yabawa da kyawunta Lafiya lau antumu, ya dan saci kallon Mustapha wanda ya mai da hankali ga danna wayarsa, sannan ya ƙara kallon Zahida. Bari na ba ku gaisa. Yana ƙoƙarin miƙewa Mustapha ya zaunar da shi. Zahida ba haka ta so ba, dan ta so a batta da shi. Tun ganin farko da ta yi Mustapha a waya ta kamu da sansa. Bata ƙara ruɗewa ba sai yau da ta ganshi sosai, ta ga ya mafi kyau a zahiri. Kina lafiya? Ya su mama. Ta tsinci muryarsa a shaƙe kamar wanda aka yi wa dole. Ta ƙara muskutawa tana murmushi. Lafiya su kalau. ya kake ya Kano? Bai yi mamakin jin ta san inda yake aiki ba. Lafiya. Ina 'yata? Maimakon a zo min da ita shine aka bar ta a gida? ta ƙara shi cikin nuna rashin jin daɗi a saman fuskarta. A nan kam ta burge shi ya dan saki fuska wanda har ya bata mamaki. Ta ƙara hakikan cewa da batun hajiya shi ta sanar mata cewa muddin tana son shiga jikinsa to fa sai ta dinga nuna kulawa ga diyarsa. Tun a sanan ta ji tana matuƙar kishin Nudrat. A yanzu da ta ga yadda ya nuna jin daɗin tambayar da ta yi sai ta ƙara jin haushin abin. Karki da zan zo da ita wani lokacin. Mamakin burcinsa ya sa Walid dubansa. Bai mantawa tun a gida yake mitar daga wannan zuwan ba zai ƙara takawa ya zo wajen ta ba. Wannan ɗin umarni ne yake bi. Sun ɗan hira jefi-jefi yake amsa mata A takaice ta bashi labarin aurenta bayan ficewar Walid daga ɗakin. Sosai ya tausaya mata sakamakon nuna mishi da ta ta azabta hannun kishiyoyi. Zuwa yanzu ta fi ran samun wani jin daɗin rayuwar aure. Ya ɗan murmusa, muna fatan zaɓin Allah. Shi ne kawai abin da ya ce bai ƙara tankawa maganar ba. Ƙarshe ya miƙe zai wuce, sai da ta roƙe shi kafin ya shiga gaida hajiyarta. Ya samu tarɓa sosai, sai dai kallo ɗaya za ka yi uwar ka fahimci waye ya ce ta ƙarshe. Idaninta ya gama buɗewa a harkar duniya da tafiyar da mu'amala da kowane irin mutum. Ta karɓe shi hannu biyu daga ƙarshe ya musu sallama suka fita Walid na zaune cikin mota yana tunanin canja lamba ya kiran Sauda ko kuma dai ya kura da ita tunda har ta nuna ba ta yi da shi. Yana cikin wani tunanin tunanin hangon sun jero suna tafiya. Murmushi ya saki a ganinsa ba karamin ce suka yi da juna ba dan shi a rayuwarsa yana son farar mace. Wannan ne ya ji har Sauda ta shiga ransa. Dadin dadawa kuma baiwa ta irin surar da Allah ya mata. Wannan kam ya isa mutum ya kaunace ta. Ya soke gilashin mota yana mai duban Zahida. To antinmu sai gani na biyu. Ko ina na zama antinka? Galan dangi kawai abin da ta farta kenan a cikin ranta. A fili ko ta da fara'arta to mu Allah ya kawo ku lafiya daga haka kuma suka rabu a mota ma Walid sai ƙara zuzuta Zahida yake ga Mustapha shi dai banda sauraron sa babu abin da yake yi can kasaransa ko yana jin ko da bai aure Zahida dan wani abu ba to zai aure ta da Nudrat idan har za ta kula masa da ita to shakka babu ko da bai so ta ba zai ba ta kulawa yadda ya kamata har a zuciya sai na jin zai iya auren ta kawai dan wannan dalili batun so kuwa mace ɗaya wa shi ka tabbatar da hakan ya kasa amsa tambayar da wani sashi na zuciya sai watso mishi a ƙarshe ma sai ya basar ya shiga wata hirar ta daban Inna ta dube ta cikin kulawa yayin da take duba hotunan passport ɗinta da Ismail ya kaita ta dauka, Duk a shirinta na komawa Islamiyyar matan aure. A karan kanta ta ji sha'awar yin hakan da dai zaman shirin da take yi. Wannan bai kawo mata matsala da 'yan uwanta ba, sai dai kowannen su faɗansa gare ta bai wuce ta kara kare ta ba. To ‘yar inna, kasuwar za ku so mu shiga ko gidan su Fa'izar? Ta dubi Karima alamun shawara. To mu so mu shiga gidan su Fa'izar. Kin san fa kasuwa yadda take. Kada mu gaji kuma mu kasa biyawa. Haka ya fi cewar Karima. To sai kun dawo, Allah ya tsare a gaida su mamu Suka kama hanya suna masu amsawa. Munira ita ma daga wajen awo ta gidansu wanda ba nisa da su. Hakan ya sa su ficewa kai tsaye. Sauri ta dubi kofar gidansu Khalifa wanda tun zuwa ta bata ga kowa ba. haka nan babu alamun masu gidan suna nan kuma bata yi gigin tambaya ba. Ta dubi Karima bayan giftawarsu. Ni ko ina mutanen gidan nan suke? Ta dan kalli gidan kafin kuma ta taɓi baki. Ni manta nake da batun su ma wallahi. Ai kusan wata kiran da tashin su. Can na ji labari a gari wai shegin ya biya musu umara. Sai dai jin tashin mota su muka yi babu sallama. kafin su dawo canja musu gida amma na ji an ce duk a cikin unguwan nan ne Allah ya kyauta shine kadai abin da Sauda ta iya faɗi zuciya ta babu ko ɗar haka suka yi ta rigi har suka karasa Fa'iza ta yi murna da ganin su tana zaune Bilkisu mai musu kitso tana taya ta tsifa Mami ba ta nan sun dan zauna kaɗan ko kusa Sauda bata ta yadda sun yi batun Walid ba duk wadin da Fa'iza ta so hakan kin ishe ni haka nan cin jiya je ya karata damun sallama na zo ne wa mami don gobe insha Allah zan koma Zaria har hutun ya kare gaskiya zan yi kewaye kisis ta yi murmushi ke dai bari dan ma dai ina sauri ne da yau wuni zan yi dan akwai labari a ah, haba to ko za ku jira mami ta dawo na raka ku wallahi ba nisa ta ba yanzu zaki ganta farko sau da taƙi sai dai kuma ta zauna ganin haka rima ma ta sanya baki a nan ta bata labarin haɗuwarta da nudrat har da yadda ta yi hawaye fa'iza ta dubi karima suka yi murmushi banda haƙuri babu abin da fa'iza ta bata ba su jima sosai ba mami ta dawo da kyar ta amince fa'iza ta bi su kasuwa don a ce wata kawai sanya ne a ƙarshe suka tafi bayan ta ƙara wa sauran kuɗin siyan kayan kwalliya dariya abin ya bata ma na gode mami ba komai ai sai ku yi sauri don garin akwai alamun hadari to suka amsa sayayya sosai ta na tsaraba da kuma ta kaɗan tun suna cikin wani shago hadari ya haɗu sosai ganin haka yasa ba su tsaya komai ba suka haɗa kayan suka fito kankace mai ruwa ya sako gaba ɗaya suka gigice tafaske a hanyarsa ta komawa gida bayan kammala ziyarce-ziyarce walid ya dage sai zuba yake mishi jefi-jefi yake ba shi amsa a hankali kuma yake taunacin gam da ke bakinsa mai kamshi kamar an ce ya kalli gefe ya hango ta tare da karima da wata wacce bai san kowace ce ba Birki ya ci a su, ya tsayar da mota cak wannan ne yasa sa Walid dubansa. Ya dai? Cikin nuna jarumta ya ce, wata kanwa abokina na gani ga kuma ruwa, taimaka min kai musu magana. Ai bai karasa magana bai ga Walid ya cafke. Unbelievable, Fa'iza. Kafin ya canko abin da yake nufi tun ya bulle murfin motar. Cikin zafin nama ya rike shi kaɗan. Haka ya sa Walid dubansa. Kada ka furta ainihin sunana a su don Allah. Oke ya amsa da sauri kafin ya fice, ganin suna neman hawa tasi. Idanu ya zuba mata yana binta da kallo ƙasa-ƙasa. Ta rame ta ƙara haske, tana sanye da doguwar riga purple ta yane kanta da dan kwalinsa a hankali ya janyo hular sa baka irin mara hannun nan ya rufe fuskarsa kwarai cikin sa kuwa mota abban sa ne hakan yasa bai ji kodar ba Tana da ya zo binan azurfansa ya ajiye a cikin aljihun wandonsa bai san me walid ya faɗa musu ba da suka biyo shi yana kallon yadda sauda ta turji har tana kokarin shigewa sin budurwar da suke tare ta jawo ta da sauri tsaki ya ga alamun tana ja ya san me hali baya fasa halinsa a haka da sauri sauri suka shiga motar karima tana tsakiya yayin da fa'iza ke gefen walid ita kuwa tana daga gefen goganta Tana shiga ta ji wani irin faɗuwar gaba sakamakon amshin tunanin da ta ji wanda duk a ta mutum ɗaya ta san shi da shi. A sannan sanne ta da motar, cunkoson abin hawa ya sa da kire samu ya harba ta titi. Haba, ke kan baki ji daɗin ke ba. Ko ba dan ke ba ake tausaya wa abokina kada a bar shi da yawan zuwa asibiti sayan magunguna. Ya ƙara shi yana duban sau da alamun tsokana. Dariya fa'iza dai, Karima na taya ta. Bata sami dama amsawa ba, ta soma da miƙa gaisuwa daga mutumin da bata san kowa ne ba. Ita ma Karima ta taya ta, lafiya. A gigice sau da ta juyo, don a farko fuskar na duban titi, yadda mota suke tsaye cak sai a hankali take motsawa lafiya ta faɗa a fili a hankali wanda ya shiga kunnen karima da mustapha sai dai babu mai amsa mata karima ta wuzin gurarta fa'iza na kyafta mata idanu duk da ke da abokin tafiyar walid da shi kansa walid din ba su da masaniya cewa ta tsorata da jin muryar matukin cikin rawar murya ta gaishe su bai amsa ba sai walid da ya amsa babbar tambayar ta shiga kwakwalwar da bai wuce na san haɗin mustapha da walid ba me hakan ke nufi tana jin fa'iza na kwasa hira da walid karima na taya su ta ji daɗin yadda shi ma walid din bai matsa mata a hirar tasu ba gaba ɗaya hankalinta ya tafi ga mustapha har zuwa sanda ta ɗauki ƙara Ganin ma me yasa ta dagawa nan ta tambaye su inda suke garuwa. Ta ba ta amsa da sun taho daga ka ta katse. Wani me ya kai ku kasuwa? Ya jefa wasu da tambayar yana dubanta. Ta ɗan harare shi ta kau da kanta. Ai mutum ne kace ta ja mu kasuwa makaranta za ta koma, FCE zariya take. Bai san san da ya dube ta ta gilashin mota bana daga gefe, Gaban sa ya faɗi. Kai banza ne, ka manta abubuwan da suka faru, wata zuciyarta tana sad da shi. Wata hawa fusga yawa mota yana wuce motoci, gaba ɗaya sun tsorata. Brother ya dai, ko na karɓa? Ya girgiza kai, abin ya ɗaure walid kai, sai yanzu ne ya lura da irin lallaɓin da Mustapha ya yi wa fuskarsa. Bai mantawa da kirma ya sanya riga yana buga tsaki duk saboda hular. Ban da haka kuma ai ya ambaci ɗaya daga cikinsa da sunan ƙanwa abokinsa. To akan me yake buyan? Lalle da alamar tambaya. Fa'iza ta ta zabga kwatance har kofar gidansu. Bayan fitarsa suka yi godiya. Bayan fitarsa suka yi godiya. Minti biyu please. Faɗin Walid kine yana duban Mustapha. A hankali ya gyaɗa masa kai. Yana gani ya dakatar da Sauda wanda gaba ɗaya rabin hankalinta na gurin matukin motar da jikinta ya bata cewa Mustapha ne. Ruwa na sauka kaɗan kaɗan a kansu, tambayoyi ke mata akan kin daga wayarsa da take yi. Sai dai ita gaba ɗaya hankalinta na ga mutumin nan, wanda ke ƙoƙarin yin rabas da mota. Tafin da ta ji a gefen fuskar ta yasa ta dawo hayyacinta, game da dubansa fuska ba walwala. Ka ce me? Ya zira hannuwansa cikin aljihun wandonsa game da ɗan jinjina kai. Oh, baki ji ba? Duk fa abin da zaki min yanzu ba zan bari ki kubce min ba. Da gaske nake son ki. Gaban ta ya tsananta bugu jin abin da ya fito daga bakin Walid, duk ko da cewa ta tsammaci haka. Ya wani ƙara narkar da ƙwayar idanunsa cikin nata. ta kawo da kanta gami da daure fuska ta mu ga yi hakuri ni ba zan iya soya da kai ba zai yi magana suka ji an saki wani mahaukacin hon wanda daidai da tsararin mutanen da ke shige da fice a wajen sai da duk suka juyo suna kallon motar bari na wuce ana jira na zan kira ki dan Allah kada ki rejectin za Zaki ga lambar mi 900 a ƙarshe bye ta kasa ce mishi komai dan sosai ta rasa kuzarinta har ya so matattaki bata iya motsawa ba sai daga baya ta juya zuwa ciki shi ko gogon ta mudubin gaban motar sai yake duban su cike da tsana a cewar sa kenan dan idan ba tsana ba me zai ji akan sauda ya ci gamar ya fita ya fusge ya kwaɗa masa mari lafiyayye a ganinsa saboda bata cancanci soyayyen namijin kwarai ba san bata dace ba bi an karba yayan suna kallon kallo wannan ne dalilin da ya janyo sakar masa hon karfa har yana harshen sa da cingam din bakinsa babu shiri ya furzar a lokacin bai ci azabar da harshen ke yi mishi ba sai daga baya shigowar walid motar ne ya sanya shi duban shi fuska ba walwala kai ka san na bar na a gida ka tsaya biyu shashashin yan mata a titi murmushi walid yayi sorry abin da ya furta kenan sakamakon shi kansa furcin sau da na cewa ba za ta so shi ba ya taɓa ransa Yana da jibkin tambayoyin da yake sanyawa Mustapha, sai dai kuma ya bawa cikinsa har zuwa lokacin da zuciyarsa za ta samu nutsuwa. Ko da dai ya lura shi kansa Mustapha na tare da damuwar wacce bai san dalilin ta ba. Tafiyar mai suka yi har suka isa gidan. Suka dube da kafin suka dubi junansu sai kuma suka hau dariya. Menene haka to? Ba na son shirme. Mami ta faɗa tana duban su. Sau da wacce gaba ɗaya a sanyaye take, ta dube su har sun sauya kayan jikinsu, sakamakon ruwa da ya taɓa su ba kaɗan ba. Tana shirin zama ita ma mami ta umarce ta da ta shiga ta canja. Ta ƙara shi duban fa'iza, Cikin 'yan dariya fa'iza ta miƙe tana faɗin, suna manan kan katifa na fuddu mata muje. Suka yi ɗakin ita da fa'iza, suna shiga ta ɗan biki kafaɗa da gami da fuddu dariyar ta sosai. Ita dai sau da bata ko kalle ta ba, ta soma ƙoƙarin canja sutura. Oh, ashe dai ana so ana kaiwa kasuwa, me kuka tattauna to? Kamar ba da ita take ba, ta ja tsaki. Ki fas iya da ke kenan, wani sain ana miki magana kamar ba da ke ake yi ba. Ni wallahi ba na son haka. Daga haka ta juya za ta fita, da sauri ta riƙo hannunta. Ya haƙuri, bari na canza kayan mu magana. Abin da kawai ta faɗa mata kenan a sanye, Ita ma fa'iza sai jikinta duk yayi sanyi. Sai yanzu ne ta hankalta da irin canjin da Sauda ta yi. Tun ma a hanya bayan shiga su mota su Walid. Sai da ta gama canja suturarta, ta ta zagaya ‘yan baranda ta shanye jikakkun kayan, kafin daga bisani ta dawo ta zauna. wai ta soma ciruwa daga jakarta ta sanar da inna ta inda suka tsaya, kafin ta tattaro hankali da nutsuwarta kan fa'iza, wacce ta kagu ta ji ta Tun shiga mun motar da na ji jikina ya bani cewa Mustapha ne ta. Kamar ya haka fa'iza take dubanta tana mai nazarin ta Eh zaki ki iya cewa kan kuma na yadda, dan ban da hujja kwakwara sai kaɗan. Na san dai mu kanmu ni da Karima mun yi mamakin irin rufin da mutumin yayi wa fuskarsa, sannan mun yi mamakin rashin sanya bakinsa a maganar mu. Haka nan kuma bamu ji da ya ambaci sunansa ba. To wannan ko me kika faɗa zan iya cewa haka din ne. Sai dai kuma ana wata tunanin idan Mustapha ne me zai haɗa shi da Walid kuma a ina zai san shi. Ni kam anan bana jin Mustapha ne. A tunaninki idan shi ne zai yadda ku shiga masa mota musamman ma ke? Sauda ta dube ta sai dai ta rasa abin cewa ko shekaru suka yi da rabuwa anya za ta iya mance irin Mustapha ballantana kuma muryarsa. To ai kuma bata ganshi sosai ba ta ayyana hakan a ranta. Shakka babu wata kila dai mai kama da shi ne ko kaninsa Jafar, domin shi kadai ne yake yanayi da shi, amma baya kasan ma gaba daya Kidan Allah ki share wannan, ni ya kuka da mutumin. Na faɗa masa bana sansa. sa, wani abu ne? Baki kyauta ba wallahi. Ya isa ka please Fa'iza. Wai kin cewa ce ni? Ta ya zan yarje wa Walid wanda da kaɗan ya girme ni sannan ko auren fari biyu ba, ni ko aure na biyu. A tunanin ki waɗanne iyaye ne za su yarda da wannan auren? Ki dawo hayyacinki mana. Fa'iza ta gida kai cike da gamsuwa don ita ma wani sa'in tana tantamar abin. Haka ne, to amma nawa akai irin hakan? ni dai dan Allah ki bi komai a sannu kada ki wulakanta shi masoyinka ya fi hawaye suka zubo daga idanun sauda dan dama ta na zuciyarta ta raunana cikin murmushin takeici ta amsa da wasu masoyan masu fuska biyu gwara makiyin da zai nuna maka bayayi da kai a ko'ina kina zaton akwai wasu kalamai da suke saura wanda ɗan namiji zai amfani da su wajen ƙara yaudarar zuciyata babu sis babu su na ji fiye da su daga kalifa ya yi amfani da ƙarfin soyayya da nake gare shi ya cutar da ni ban fiye ganin laifinsa ba sai laifina na kauce hanyar Allah dole na ga jarabta kala kala Ciki da tausayawa ta sanya hannu ta share mata hawayenta. Ki ji ki da wata magana. Wa ya faɗa miki Allah ba zai iya kawo miki canji ba? Haba, ai Allah mai gafara ne, ba a shiga tsakaninsa da bawansa, ba isa ba ma. Ki ci gaba da hakuri sis, ki daina sanya damuwa har haka a ranki, kada ta yi miki illa. Khalifa bai yaudare ki ba kuma bai cuce ki ba, kansa ya cutar wallahi. Sam kada wannan ya ƙara ta hankalin hankalinki. Ai Allah ba a zalimin bawansa bane, a sanin zai ga sakayya. Da kirfa idan ta rarrashe ta har ta sako, sai bayan magariba suka soma shirin tafiya bayan sun gaisa da kawo Musa. ya kuma nuna mata tunda har ta zaɓi ta kammala karatu kafin aure to ta kiyaye mutuncinta da nasu ya tabbatar mata kuma duk sanda miji na gari ya bullo za su san abin yi ita dai ta amsa da to tunda ba a hana ta karatunta ba misalin sha ɗaya na dare mustapha ya shigo ɗakinsa daga wajen hajiyarsa inda suka sha hira tsakanin ɗa da uwa a kwance ya tarar da walidin rungume da fulu yana ciccinja ta sha sai dai ga dukkan alamu Dan dannawa kawai yake amma hankalinsa baya kai murmushi mustapha ne dan tuni ya dan sake da shi fulu ya ɗauka ya wurga mishi a firgice ya dube shi ya yar dariya ya zauna gefensa to tunanin kuma me kake yi ya saki ajiye zuciya sannan ya kashe TV. Tunaninka nake yi wallahi brother. Na lura tun ɗaukan wayannan 'yan matan da muka yanayin ka ya canja. Da a ce ni na sanya ka ɗauke su shine zan damu. Amma duk da haka kai hakuri ko hirar mace ta ɓata maka rai. Ya ɗan taɓe baki ko kusa ai na ka san su. Jin haka wali ya zauna sosai da murmushinsa mai birgewa yana duban sa. Ina da tambayoyi fa. Mustapha ya kwantar da kansa jikin kujera ya limshe idanu hankalinsa kwance. Na sani ai. Ta tsakiyar nan ita ce kanwa abokina. Akwai ɓoyayyen dalilin da yasa ban yarda daga fuskata ba. Ko dai kana son ta ne? Murmushi Mustapha ya wanda ke kara masa kyau da kwarjini. Ya buɗe sa ya dubi Walid kafin ya miƙe. Kai, ina jin bacci akwai tafiya a gabana fa. Tare za mu wuce ai. Walidi ya amsa, gida kai Mustapha kawai yi ba tare da ya waigo ba. Shi kaɗai ya san me yake ji a ransa. Ko da ya kwanta kasa bacci yayi. Ya fi ya sai buɗo shafin da ya adana hotunan sa. Ba karamin kyawar da yake yi ba. Yakan tunano kalaman cikin wasiƙarta. Zai so a ce ya cika mata burinta na ƙarshe, sai dai kuma lokaci ya ƙure. Baya jin haka mai yiwuwa ce har abada. Alhamdulillah, To, in tsakar gida. Ku yi haƙuri mu kwana a nan mu kasance da ku a jibi inda zan kamo kashi na goma sha biyu. Ina matuƙar godiya bisa ga yadda kuke bi na sau da ƙafa har muka yi nisa a cikin wannan labari. Da kuma yadda kuke ruwan like da Allah ya bar zumunci. Bayan ba da labarin abin alkhairin da Hafsa ta min, na ji yadda kuka dinga taya ni mata godiya. Sannan wani hanzari ba gudu ba. Wata 'yar uwa mai suna Fatima ita ma ta yi min magana yau akan dan Allah in taimaka in bata account number ta da niyyar za ta yi min kyauta. ta kuma tabbatar min da cewa akwai ƴan uwa ƴan tsakar gida da suke son su yi min kyauta amma ba san ta yadda za su iya aika min saƙon ba na ba ta hakuri sosai kuma na fahimtar da ita cewa gaskiya ina da matuƙar jin nauyin karɓar wasu kyaututtuka daga hannun mutane musamman ma masoyana soyayyar da kuke min ma kaɗai ta wadatar gami da addu'o'inku da kuke min wanda suke riskata wanda na tabbatar da cewa addu'o'inku da kuma yadda kuke ƙoƙarin yaɗa tashar tsakar gida a cikin duniya shi ya sa tashar tsakar gida har ta kai matakin da ta kai ga duk wanda yake son ya min kyauta yayi hakuri dan Allah ba na mai da alkhairi baya bane idan ka matsa sai ka yi min kai sadaka da abin da ka niyyar bani ka ce Allah ya min da ladan insha Allah zai riske ni saboda haka na gode wa yar uwa Fatima kuma na ba ta hakuri na ce ta bar kuɗin ta Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar kauna Allah ya bar zumunci tabbas na san kuna nuna min kauna yan tsakar gida hakan ya saka ni ma bana kasa a wajen garin na faranta muku ku ci gaba da kasancewa da ni inda ni kuma zan ci gaba da nishaɗantar da ku da yadda Allah na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida